wasannin da aka buga guda ɗaya tilo a bangaren premier league na kasar ingila na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 22 a jiya kungiyar kwallon kafa ta arsenal sun tashi can jaras biyu da biyu tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta chelsea Tage mataki na uku da maki 46 a saman teburin na Premier League din kasar Ingila a mako na 22. Arsenal ko tana mataki na shida ne da maki 39. A yau za a buga wasa ɗaya tilo wadda ya rage wasannin mako na 21 wanda ba samu dawo buga shi ba saboda wayansu dalilai inda a yau kungiyar kwallon kafa ta Tottenham za ta karɓi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta West Ham da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chari. idan muka tsallaka can kasar spain ko bangaren kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasan zagaye na 16 wato run of 16 a turance a jiya kungiyar kwallon kafa ta esportivo ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da kwallo hudu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta fomenta ta sha kashi a hannun alamir da kwallo uku da daya ita kuwa cadiz ta sha kashi ne a hannun sabila da kwallo biyu da nema a gidan cadiz sai kungiyar kwallon kafa ta las palmas suka tashi kunnen doki daya da daya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta valencia a yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta celta vigo da kungiyar kwallon kafa ta barcelona duka a gasar ta kofa da rera zagaye na sha shida da a buga wasa ne da misalin karfe bakwai na yammaci a gugun nigeria sai kungiyar kwallon kafa ta Leganes fafata da kungiyar kwallon kafa ta ta Villarreal kungiyar kwallon kafa ta Numancia Kuras karɓa kuncin Real Madrid ne duka a gasar ta kofa da rai da misalin karfe 9 na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad Espanyol suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Juventus idan muka leka bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya ko kocin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho na bukatar dauko dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta PSG Lucas Moraes da ya dawo kungiyar a mazaunin aro tsohon dan wasan shi ko tsohon dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta liverpool john idredge ya ce ya kamata liverpool ta ɗauko alex sanchez daga kungiyar kwallon kafa ta arsenal don mai gurbin philip coutinho wanda yake shirin koma kungiyar kwallon kafa ta barcelona tuni dai dan wasan coutinho kafin a kammala cikin ya zaɓi rigar da yake so a kungiyar kwallon kafa ta barcelona wanda yake bukatan ke sanya ta inda ya nuna sha'awarsa kan lamba bakwai sai dai zai iya zai iya fuskantar yaƙi kafin nan ya samu a bashi wannan riga domin akwai wanda yake sa ta adam tura yadda ake tunanin shi adam tura na yunkurin barin kungiyar ta barcelona ana sa ran kammala wannan cinikayyar ne nan da sati guda ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan tana zauracin dan wasan tsakiya ne na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Harry mctarian dan shekaru 28 da haihuwa inda take shirin sanya dan wasan ta john Mario wanda Manchester ta nuna sha'awarta wajen ganin ta dauko dan wasan ya kasance a cikin cinikin da za a yi da Harry mctarian Ƙungiyar kafa kafar Tottenham tana shirye-shiryenta don ganin ta mayar da ɗan wasan ta Harry Kane ya kasance dan wasan da ya fi kowane ɗan wasa ɗaukan albashi a bangaren Premier League na ƙasar Ingila inda ta ce za ta ke bashi fan dubu dari biyu a duk satin. Daga karshe Sajiyo Aguero ya bayyana ya ba da tabbacin ci gaba da zaman sa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City har ya zuwa karshen kwantirakinsa ya kare a kungiyar a shekara ta dubu da ashirin. ya kuma bayyana cewa kungiyar ta manchester city ita take da abin da za ta ce game da ci gaba da zamansa a kungiyar nan gaba iya abin da ya samu kenan a labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyoyi huta lafiya